أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر فبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول وأن لا منه بكين تكن نعم ساء يا سيام رايو وأن يمتي لعن بركة كي cikin karatun littafin ƙwafful jana addani sharhi muqaddima ibn abi zaid al-khairawani da fatan allah madaukakin karfe mana jagora mun abin nan kwana ne akan karatun da malam ya sanya rakam na 22 wurin da ya ce وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيقول فيها النفس وبي الزيادة wannan matsalar da malam ya kawo shine maganan ibn abu zaid wanda yake lallai imani zance ne da baki kudurtawa ne a zuci da kuma aiki da gabbai yana karuwa idan aiki ya karu yana raguwa idan aiki ya ragu sai kasance kenan imani na raguwa kuma imani na karuwa a ƙarƙashin wannan mana yake matsala na farko shine al'imanu inda ahli sunna wal jama'a ya ta'allaku min i'tiqadi bil qalb wa qawli bil lisan wa amalu bil jawarih cewa imani a wajen ahli sunna wa jama'a ta tsaya ne akan kudu cewa da zuci fadi da arshe da kuma aikatawa da gabbai mun yi bayani akan wannan da kuma dalilai wanda malam ya kawo za mu tashi akan matsala na biyu wanda yake الذين أخرجوا الإيمان الأعمال من أن تكون داخلة في مسمى الإيمان طائفتان wayanda suka cire ayyuka cikin imani cewa aiki ba a kiran shi imani sai abin da aka kubuta a zuciya wayanda suka yi wannan irin wannan aiki sun kasu kashi biyu al-murji'a al akwai masu bid'a na murji'a masu tsanantawa a cikinsu alladina ya kulun wayanda suke cewa inna kulla mumini kamilul iman cewa dukkan mumini gaba daya masu cikakken imani ne wa annahu la yadurru ma al-imani dhanb cewa idan mutum yayi zunubi baya cutar da imaninsa Gama la yanfa ma al-kufri kamar yadda kafirci baya amfana ko da mutum ya yi aiki biyayya hakan nan ma wanda ya imani ko da ya yi sako baya taɓa imaninsa wa hadha al-qawl min afdal al wannan zance yana daga cikin zance mafi karyar karya bal huwa kufrun duk wanda ya faɗi wannan ya kuma yadda da shi kafirci ne domin wanda yake da wannan aqida cewa yake yi imani sayyidina abubakar ɗaya yake da imanin fir'auna fir'auna ya yi zunubai daban-daban babu iyaka amma da ya gan halaka ya ce ya yi imani to imanin da dukkan imanin kaɗin na a wurinsu babu bambanci da imani sai da abubakar domin duk wanda ya furta cewa ya yi imani da baki to shi kenan yana da cikakken imani ba sai ya yi aiki ba wannan akida ne mummuna akida ne wanda yake sa su yin sabo da saba wa Allah maɗaukacin santi baya damun shi domin suna da kudura cewa yin aka babu komai baya taba imani wa murji'atul fuqaha min ahli kufa mutane na biyu daga cikin wayanda suke da irin wannan aqida su ne malaman jikin daga cikin murji a arwa yau daga cikin mutanen kufa wa gairihim da kuma wani su ana ita sabi hanifa ya ba da misali da imam abu hanifa الذين قالوا بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان wanda suka ce ayyuka ba ta shiga cikin imani ma mukhalafatihim lil murji'a al tare da cewa sun saba da kungiya na farko fi annal ma'asi tadurru fa'iluha sai dai a wurin su sabo yana cutar da mai yin ta saɓanin abin da wa'ancan mutanen farko suka fara wa annahu yu'aqidu ala dhalika wa yu'aqib cewa duk wanda yayi sabo tare da imani ta din za a kama shi da sabon kuma za masa hukuma wa qawluhum ghayru sahih su ma zancen su dai ba daidai bane لأنه ذريعة إلى بدع آل الكلام المضمون wannan tsara anya ne wanda zai kai mutane zuwa ga bid'a na falsafa daga cikin alul irja wa nahmihim masu aqidan irja da makomantansu wa ila zuhurin fisk wal ma'asi kuma hanya ne wanda za a bayyana dinga bayyana fasikanci da kuma sabo domin an ce babu komai duk wanda ya yi da zai taba imaninsa ba kama fi shafi a fahawiyya kamar yadda yake cikin littafin shafi fahawi to wayan nan masu yan bida guda biyu din nan imani a wurinsu shi ne ka faɗa da harshe kawai ko da baka kuduta a zuci ba ko da baka aikata ba kai mumini ne ya ce matsala na uku al'imanu ya zidu bisa'a wa yan kusu ma'asiya imani yana karuwa yayin da biyayyen mutum wa Allah madaukakin sarki ya karu kuma yana raguwa yayin da saba wa Allah madaukakin sarki ya karu فمن أدل فمن أدلة ta'ala daga cikin dalilai wanda ke nuna cewa imani na karuwa yana raguwa fadin Allah madaukakin sarki wanda yake innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum kawai mummunai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zuciyarsu zai raunana za su ji tsoro wai za تليت عليهم آياته idan aka karanta musu ayoyin allah زادتهم imana sai kara musu imani to a nan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa imani na karuwa domin yace zai kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ne akan ubangiji wannan dalili ne wanda ya nuna cewa imanin mutum yana taruwa. yayin da wayannan idan aka ambaton Allah zuciyarsu zai raunana za su ji tsoro idan aka karanta musu ayoyin Allah zai ƙara musu imani kuma suna dogara ne kawai da Allah wa qawluhu azza wa jal da kuma fadin Allah madaukakin sarki wanda yake fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun amma waɗanda suka yi imani sai ya ƙara musu imani kuma suna bishara suna albishir kan abin da za ku samu gobe ranar tashin kiyama a wurin malikinsu Allah madaukakin sarki to qur'ani a ran ya tabbatar da cewa imani na karuwa fa amma amanu amma waɗanda suka yi imani fa zadatuhum imana sai ƙara musu imani wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarkin da yake هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم Allah ya ce shi Allah shi ya saukar da natsuwa cikin zukatan mummunai domin su ƙaru cikin imani akan imani domin imaninsu ya taru to wannan tabbaci da cewa imani yana karuwa wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah malaukakin sarki wanda yake الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا Allah ya ce waɗanda aka ce musu ga mutane kan sun taron dangi a kansu za su gama da ku da haka ku ji tsoro ku gudu wannan tsoratarwa ɗin bai sanya musu cikin wani ah, fargaba ba ko wani karya zuciya ya ƙara musu imani to kenan imani na karuwa ce an tsoratar da su cewa ga mutane sun yi taron dangi a kansu za su zo su far musu domin addininsu suka tsaya hakan ne ya ƙara musu imani to imani na faruwa. wanda nashi bai karu ba me zai yi gudu zai yi su gudu zai yi wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wanda yake ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما lokacin da mummunai suka don taron dai na larabawa da yahudawa da suka yi akan a madina sai suke cewa hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine nasara da kuma aljanna wanda Allah mana madaukakin sarki mana alkawarinsa da kuma annabinsa wa sadaqa Allah wa rasuluhu yau Allah da manzonsa sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan taron dangi bai kara musu komai ba sai dai imani da kuma mika wuya wa Allah to wannan ma yana nuna cewa imani yana karuwa ومن أدلة نقصها ha صلى الله عليه وسلم daga cikin dalilai wanda ke nuna cewa imani na taruwa fadin a imani na raguwa fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان duk wanda ya gan munkari abinci a cikinku wanda ba shi da kyau to ya canza shi da hannunsa idan ba zai iya canza da hannunsa ba to ya canza da arshensa ma'ana ya faɗa a daina yi idan kuwa ba zai iya faɗi ba ya ki wannan abun a zuci ki a zuci din nan shi ne mafi raunin imani <clears throat> imanin da ya yi rauni karuwa yi ko rabuwa rabuwa ne da imanin ya karu ne yana nan cikakkenta da zai yi rauni ba da haka wannan madalili ne wanda ke nuna cewa imani na raguwa mana yake wa ma fi hadisi shafa'a min ikhraji man fi qalbihi mithqala darratin min iman min an-nar hakan nan ma dalili wanda ya zo a cikin hadisin da ya yi magana a kan ceto wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wanda za a fitar da mummunai wanda suka yi sako za a fitar da su daga wuta sannan kuma a shigar da su aljanna annabi sallallahu alaihi yake sai Allah madaukakin sarki zai ce ku duba wanda akwai imani daidai kwayan zarra cikin zuciyar ku fitar imani daidai kwayan zarra kenan karamin imani ne kuma mafi karancin gaba daya zutar da shi a cikin wuta dalili masu cikakken imani in ba su shiga wuta ba domin imaninsu ya hana su su yi aikin shiga wuta amma wanda imaninsa karami ne ya shiga wuta domin ya fiya hana shi abubuwan da Allah madaukakin sarki zai wa mutane azaba da wuta a ranar tashin kiyama bai hana shi ba وحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بأنهن ناقصات العقل والدين أخرجه البخاري ومسلم لكم حديث وندا نسا طلع سكن تماتا da masu nakasar hankali da kuma addini masu nakasan hankali da addini ana nufin addini a nan imani ne wanda bai imani ba ya ake musu yana da addini babu to kenan annabi sallallahu yana cewa mata suna da nakasashen hankali da kuma nakasashen imani so wannan ya nuna cewa imani cikakke akwai imani da kasashe akwai wanda bai cika ba wanda kaɗan ne duk suna nan قال الحافظ في الفتح حافظ ابن حجر العسقلاني يا فدي أتكلم للتافنت فتح الباري يتي وروى يعني لالكي بسنده الصحيح عن البخاري hafiz ibn hajar ya ce lalaka ya ruwaito da sanadin ingantacce daga imam bukhari kawala shi imam bukhari ya ce laqitu aksara min alfi rajulin min ulama na sadu da fiye da malamai dubu wanda na yi karatu a gabansu daga cikin malamai bil amsar a garuruwan da na tafi karatu fama ra'aitu ahadan minhum ban gan ɗaya cikin su yahtalifu fi anna al-iman qawlun wa amal wa yazidu wa yanqus ban gan guda ɗaya cikin su wanda ya saba cewa imani faɗi ne da arshe da kuma aikata shi a aikace kuma yana ƙaruwa yana raguwa imam bukhari ya ce ya sadu da mafi yawa daga cikin malamai fiye da dubu daga cikin garuruwan da ya je karatu babu ɗaya cikinsu wanda ya saƙa cewa imani aiki ne da kuma faɗi sannan yana taruwa da taruwan aiki yana kuma raguwa da raguwan aiki idan aikin ibadan mutum yana raguwa sai imanin ka ya ragu idan yana zinci rashin sallan abin nan a abin a cikin jam'i to wani ranar ma azar da la'asar da abin da wanda yake yi zai zo baya yi wani ranar zai zo gaba ɗaya duka hudun zai da hada shi a lokacin guda a lokacin imani na raguwa ke a kwana a tashi zai ga cewa kai nan sallolin sun mishi yawa ya gaji zai kwanta kawai ba tare da ya yi sallah me rage babu komai to imani ke raguwa a hankali a hankali a lokacin da mutum yake hira da mata hira ne kawai ya je wajen wannan ya je wajen wancan wajen wancan a wani rana idan babu jama'a zai taba a wani rana da ya yi alkawari da ita wuri ka za mu haɗu sai a yi zina abun yana zuwa ne gradually imaninsa da ya hana ya zauna da mata ɗin yana hira wannan imanin nan shi ne hana har ya kai ga zina amma imanin da bai hana shi wannan ba shi ne bai hana shi wannan ba har ya kai ga yin zina annabi sallallahu ya ce mazinaci da zai yi zina ba yana zinan ya kasance mumini mai sata da zai yi sata ba lokacin da yake satan nan ya kasance mumini domin imanin da zai iya hana shi wannan ba shi tare da shi a lokacin وأطلب ابن أبي حاتم ونال كاي في نقل ذلك البيئتاني عن جمع كثير من الصحابة والتابعين معنى يتي كما ابن أبي حاتم يا فاتدا maganar بخاري wanda ya yi cewa ya yi karatu a babu wanda ya saba cewa imani zance ne da baki kudurtawa ne a zuci aikatawa ne da gabbai kuma yana karuwa yana raguwa ya fi nafi zalika a sani an jam'i tafirin min sahaba wa wajen kawo maganganu da yawa daga cikin sabon annabi sallallahu sannan. da kuma tabi'ai wa kullu man yaduru alayhi ijma da dukkan wanda za ce musu an yi ijma'i akan abu kaza min as-sahabati wa tabi'in daga cikin sahabbai da tabi'ai wa hakawu kubai ibn iyad wa fi an ahli sunna wal jama'a kuma kubai ibn iyad shi ma yayi hikaya cewa wannan shine aqida na ahlus sunna wal jama'a cewa imani zance ne da aiki kuma yana karuwa yana raguwa mas'ala ta hudu mana yace al-islam wal iman min alfan alladhi التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى إذا كتئ الإسلام ko kuwa aka ce imani suna ne guda biyu lafazin su daban harufan su daban idan aka ambaci ɗaya sai ɗaya ya shiga cikin ma'anarsa idan aka haɗa su kowa zai tsaya da ma'anarsa daban-daban idan aka ambaci imani musulunci na karkashin imani idan aka ambaci al-islam imani na karkashin musulunci ko babu suna karkashin juna amma idan aka ambace imani da islam to kowa zai ci gashin kansa wannan zai ba da malanta daban wannan kuma ya ba da malanta daban Suna fata mun gani na yake idan aka ambaci ɗaya sai a raba tsakanin su wajen aka ambace su tare sai a raba tsakanin su wajen ma'ana idan aka ambaci ɗaya ɗayan kuma zai shiga karkashin sa wajen ma'ana ne ake nufi da wannan mana yake fa fi hadisi jibril mashhur الذي جمع فيه بين الإسلام iman. لما سئل عن الإيمان فسره بما يناسب معناه اللغوي معنى يتك دوكي مثالي وجن حديث جبريل wanda kowa ya sani hadisin Umar ibn Khattab wanda yace muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi sallam, wani mutum ya shigo har ya je zauna ya dafa hannunsa akan cinya Annabi sallallahu alaihi sallam. kuma yana tambayarsa cewa ba ni labari daidai ne musulunci ya ce da aka haɗa tsakanin musulunci da imani a zama guda sai annabi sallallahu ya ba su fassara daban-daban da aka tambaya menene imani sai ba da ma'anan imani na harshen larabci sai annabi sallallahu ya ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi وكتبه وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره sai fassara ci da abin da yake kasancewa kuɗutawa ne a zuci ba abin da ake aikata da gabbai a cikinsu a na farko ka yi imani da Allah da me za ka yi da zuciyanka ne na biyu ka yi imani da mala'ikun Allah da me za ka yi zuciyanka yake na uku ka yi imani da littattafan Allah da me za ka yi duka a zuciya ne ka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam duka za ka yi shi ne da zuciyanka ka yi imani da kaddara mai kyau da mara kyau duk waɗannan za a yi su ne da zuciya ولما سئل عن الإسلام فسره بما يناسب معناه اللغوي أما لأك تنبيتي جميل مسلمتي سيفسر هذا معننسى للعرفة وهو الأمور الظاهرة سين الأمر وندك مفيدني يعني نبقى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا ذاك إيش شهاده a ciki za ka yi ko a bayyane a bayyane ne kowa zai ji ka yi shahada sannan ka zama musulmi ko to sai fassara musulunci da cewa ka yi shahada cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sare na biyu ka sai da sallah sallah ana yi shi ne a bayyane ko a zuci ana bayyana su ne domin za a zo ne a yi aiki da wasu abubuwa suka taru suka ba shi sunan sallah da akwai rukuyi a ciki akwai sujada a ciki akwai karatu a ciki da sauransu wato siyar zaka kuma da ka ba da zakka wannan za ka ba da zakka a zuciya kare ko za ka yi ta bayyane a bayyanewa za ka yi na hudu wata sumu ramadan na yi azumin ramadan azumin ramadan ana yin shi a zuci mu ko ana yin shi a aikace a bayyane shi ne karkashi ba za ka kudu ta cewa garin shi a zuci amma ban kudu take a zuciya na ba a ciki ya bai shi ba na dai shi ne kawai kuma a ce kana azumi babu ko zuciya ka bai ci ba ko ba in matuka bakinka ya ci to babu wa wata hujjal bai kuma ka yi haji. aikin haji a bayyana ake aikace man istata ilai sabila to a sallallahu sai fassara imani da abin da ake kudintawa a wa'azi. sai fassara musulunci da abin da ake yi shi a aikace sai aka ce wannan rukunin imani wannan rukunin musulunci musulun da ya imani baya sallah babu imani ba musulunci mutumin da yake sallah bai shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ba ba shi da sallah ba shi da musulunci mutumin da yake karyata a zuciyar cewa an Allah manaukakin sarki yana da mala'ika yake karya ne ko ya yi sallah da zai karbuwa ba ko ya yi la'ilaha illallah da zai karbuwa ba domin ne rukuni da daga cikin imani ya rusar to hakan nan kowanne suna cikin junansu ne wa idza zukira al-islam ghayru muqtarinun bil iman كان معناه شامل للأمور الظاهرة والباطنة Idan kuwa aka ambaci musulunci ba tare da an haɗa shi da imani ba ma'anansa zai kasance ya game imanin ma gaba ɗaya domin zai gama aiki wanda ake yin shi a bayyane da wanda ake yin shi a zuci idan aka ce musulunci كي إيمان إذا القرآن بعد في مسلم كي إيمان إذا الله بعد في مسلم كي إيمان إذا رانا تاشي القيامة بعد في مسلم دوكا هنا تشي دوكا سند عفا عم في مسلم أي شروع كي إيمان إيمان إذا بعد هذا إيش قد كم معنا نعم وكذا إذا أفرد الإيمان عن الإسلام أكن لما idan aka ambaci imani aka yi shiru akan musulunci suka yadda zai ɗauka ma'anar musulunci idan aka ce ya yi wannan nina amanu ana nufin suwa su musulmai domin babu allazi na amanu babu musulunci na'am فإنه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة وإذا كان بتشي هذا زي بيّن وعطو زي جمع مع ننسى لازم دي بيّن لون دي في في قوية وهذا من جنس النفس وأن المثال كما أتي الفقير يقوم من جديد إذا كتوان فقير من جديد ya ɗauki ma'anar miskini da fakiri da da zu menene talaka wanda ba shi da idan kuma aka ambaci Fasiri da miskini dukkan su talaka ne amma ma'anansu zai bambanta su ta ce shi shine wanda ba shi da shi samsam miskini shi ne wanda yake da shi da zai ishe shi ba kaga ba ɗaya suke ba amma kuma idan aka ambaci fasiri duka wanda yake da shi da zai ishe shi ba yana cikin talaka ko baya ciki to akan nan ma albirru wa taqwa albir idan aka ambace shi taqwa ya shiga idan aka ambaci taqwa birni ya shiga wa gairu dalika da makamantan wannan daga cikin ma'anoni wanda suke shigar juna mas'ala na biyar mana ya ce labudda fil imani min umuri salata babu makawa duk wanda zai ce ya yi imani to dole ne ya haɗu a kan abubuwa guda uku al'intiqad kudutawa a zuci wal da kuma faɗi da arki والعمل دكما أي كتاوى دكبي فلا يبقي الانتقاد والقول دون العمل تاخذ بتاع كافأ بكي أي كبابايا إكاف وكل, وكل قول وعمل لا بد أن يكون بنية كما تكفأ da kuma aikatawa dole ya kasance ta kuɗin tashi a zuciya shi da niyya لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث domin fadin annabi sallam a cikin hadisi da yake innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma dawa kawai aiki yana tare da niyya yana tafiya tare da niyya kuma kowa yana da abinda yayi niyya mun zo wurin karatu kowa ya zauna kowa da niyyarsa wajen zuwa kowa za a sakanta miki da niyyarsa ne mun fita mun zo masallaci sallah kowa yana da niyyarsa daban daban kuma kowa za a sakanta miki ne a da niyyarsa akwai wanda zai yi niyyar cewa bayan tafi kar a ce ba gani a masallaci yau ba sai zo masallaci don me don kar a ce ba gan shi to ba don wannan ba zai salla ne kawai a gidanka to kowa yana da niyyarsa wadda ya tawo da shi واجتماع القول والعمل والنية لا يكون نافيا إلا إذا كان على سنة hakan nan ma mutum ya kuɗuta a zuciyarsa ya kuma faɗi da bakinsa ya kuma aikata shi a aikace to idan bai aikata daidai da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma duka ba zai amfane shi ba duka ba zai amfane shi ba mutum ya ce ya yadda akwai Allah ya kuma ce ya shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah amma kuma da zai yi sallah wanda Allah ya ce ya yi wannan aikin menene da ne wanda wajibi da ya yi tare da imaninsa amma sai ya yi shi ba tare da ba kamar yadda annabi sallah ya karantar ba sallah zai amfane shi ba zai amfane shi ba kalmar shahadan fa shi ma ba zai amfane shi ba hakan nan ma abin da ya kusurta a zuci da zai amfane shi ba domin ne gaba ɗaya suna ya gina su ne a kan ba sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam malam yace li qawli sallallahu alaihi wa sallam domin fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yace man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fawwarat duk wanda ya kaji wani abu cikin wannan al'amarinmu duk wanda ya fari wani abu cikin wannan al'amarinmu ma laisa minhu wanda baya cikinta huwa raddu za mai da masa a sunna na ta sallar raka a isha'i raka nawa ne hudu shi da zai tashi ya yi nasa ya ce biyu zai yi kawai kuma aka zai yi ba wanda zai iya gaya mishi komai sannan za ta karbuwa ba za ta karbuwa ba domin da yi shi akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa fi lafzin li muslim a wata lafazi na imam muslim man amila amalan wanda ya yi wani aiki laisa alaihi amruna babu umarninmu a kan wannan aiki fawuwar za mai dami kamar mutumin da yake so ya yi ibada da yake shi zai tsaya a rana da zai zauna ba zai yi shuru ba zai yi magana da kowa ba kuma zai tsaya a rana ne ba zai shiga inuwa ba kuma zai yi azumi duk wannan wanne ne ibada a ciki na'am menene ibada a ciki azumi azumi ibada ne me yasa ya zama ibada domin annabi sallallahu ya karantar da azumi amma bai taba nuna mana cewa tsayawa tsayuwa a ranar ibada ce ba bai taba nuna mana cewa mutum ya tsaya kar ya zauna ibada ce ba bai taba nuna cewa mutum ya yi shuru kan ya magana da mutane ibada ce ba to wa'annan duka za a mai dami ba za a karba ba sai dai azumi mutumin da ya yi wannan a annabi sannan da ya tambaya sai ta ai alwashi yayi da zai zauna ba da zai shiga inuwa ba da zai yi magana da kowa ba kuma zai yi azumi annabi ta kalla yake aje a gaya miki ya zauna ya shiga inuwa ya yi magana da mutane ya cika azuminsa domin ne azumin shi ne kawai ibada wannan ba ibada ne to duk wanda ya aikata wani abu babu mu a kai ba za mu karba a shi ba matsala na shida mana yace kauluhu masu littafin mana zan guda uku ne kawai Allahu Akbar wai idan mai gida ya fara nuna wa kako karshen tukunya cewa cikin ya yi buɗe ba ba komai yau an ce gishi ne tafi gida idan mutanen da muka Ya littafi ba za ku iya kirga guda nawa ne ba ana karantawa babu masu shi me suke ce mana kula da kayan ku ko na sun zanna ko to an ba su ka ba ku uzu to <laughs> to matsala na shida malam yace wala yukaffaru ahadun bi min ahli al yana cikin aqida ahli sunna ba sa kafirta kowa daga cikin masu fuskanta al-qibla ahli al su ne masu yin sallah musulmai masallata ba sa kafirta kowa ciki musan bambancin wannan ba za su ce wani kafiri da kai ba ko da ka yi aikin kafirci ko sai dai su ce aikin da ka yi nan aikin kafirci ne amma kai ba za su ce kai kafiri ne ba to aikin da mutum zai yi ya zama kafiri shi ne suke magana a kai ba sa magana a kan mutumi da zafi ina fata mun gane la yukassaru ahadun bi dhanbin lil ahli al-qibla mutumin da yake sallah dan yayi zina ba su ce wai sai kafiri ne mutumin da yake sallah dan yayi sata ba za su ce ya zama kafiri ba domin wannan sabo ne sabo kuma baya ta mutum da haka ba za su kafin sai mutumi ne sallah دومي يا تابوبا لا فاتم غير يوم يت ما لا يت إذا جحد المرء واجبا علم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج فإنه يكفر يت دوان دعم ya yi jayayya ko kuwa ya ƙi wani wajibi wanda aka san shi an san wajibcinsa ta hanyar baruri hanyar laluri shine ba wanda bai san shi ba mana yake kamar sallah ko mutumin da ba musulmi ba ya san cewa musulmi suna suna sallah kuma ya san cewa sallan da suke din nan wajibi ne su to wannan shi ne abin da aka sani ta bisa da lalururi kowa da kowa ya san to duk wanda ya yi jayayya kan ɗaya daga cikin irin wayannan abubuwa ya ce ba wajibi ba ne a kansa ya yana zama kafi yana zama kafi to idan akwai daular musulunci za su gargaɗe shi ya yi a ba shi kwana guda uku domin ya dawo a kan ra'ayinsa cewa ba zai yi ba in bai dawo ba sai a kashe ki ridda za a kashe ki cewa ya yi ridda mala yake kamar sallah da zakka da azumi da hajji babu wanda bai san wannan ba cikin musulunci to duk wani wanda zai zo kuma ya ce wa kai wannan karya ne ba ibada ba ne ba musulunci ba ne to wannan kuma ya zama kafi wa kada idza jahada tahrima ma ulima tahrimuhu min ad-din bi darura hakan nan ma idan ya karyata wata haramci wanda an san haramcin nan bisa ga daluri kowa ya san cewa haramun ne kamar shan giya mai ce ka shurbil kham wa zina kamar shan giya da zina ba wanda bai san wannan haramun ne ba to sai mutum ya ce kai ba haramun ba da karya ne kawai to ya zama kafin. fa innahu yakfu yana kafirta a nan malam bai ce fa innahu yukaffar ba cewa za ka fi tashi a yake yaku yana kafurta to idan ya kafurta nan sai kuma za ka ce miki ne wani kafiri a'a ka san ko gobe ya tuba ya zai ce na yarda haramun ne Abinda da ya ce da zai yi ba ya ce na tuba zan dinga yi to dalilin da ba za ka kafin karshi ba ke nan amma abin da yayin nan kafin su yi wa amma ila fa’ala sai an min alkabayar gairo mustahil na amma idan ya aika ta wani laifi na kaba’ir ya yi tata ne ya shagiya ne ya yi zina da makamantansu na kabairai ba tare da ya halalta abin da ya yi nan ba Fa'inda inda ahalus sunna a wajen ahalus sunna annahu yakunu mu'minan naqisul iman mu'mini ne wanda imaninsa na kasance ne ba cikakken imani ne da shi ba amma yin sa hakan na bai fitar da shi cikin musulunci ba mata min وإذا مات من غير توبة فأمره idan ya zo ya mutu. ba tare da ya tuba daga shan giyan ba ba tare da ya tuba daga zinan ba ya ce miki ne za shi wuta ko kafiri ne a'a al'amarin tsari na wurin Allah wanda ya yi na saƙon nan in sha a azabahu idan Allah ya so sai masa azaba a kai wa in sha a afa anhu idan kuma ya so sai masa abuwa Allah ba wanda zai tambaye shi me yasa yayi shi ne mai tambaya ba mai tambayarsa wa idza azabahu fa innahu la ya fil nar idan kuwa Allah zai azabtar da shi akan kabiran da yayi din to bai zai dawwama a wuta ba للمؤمنين وذلك بخلاف قول المعتزلة والخوارج القائلون بخروجه من الإيمان في الدنيا وبتقليده في النار في الآخرة ما ليس ساقاني معتزلة ودكما خوارجي ما تشي دون دي ساقو يا كتاب مسلم باشد إيماني a nan duniyar kuma a lahira zai dawwama wuta kenan duk wanda ya sha giya kafiri ne idan ya mutu zai dawwama a wuta duk wanda ya sata kafiri ne idan ya mutu zai dawwama a wuta wannan shine zancensu amma wannan zancen tasu ba daidai ba ne wannan shine abinda malam ya kawo a kan maganan musulunci da maganan imani yana karuwa ko yana raguwa kuma a kanta za mu fana wanda muka yi yayi daidai mai ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure ya ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh